kakakin hukumar ta npc undu ugamadu shine ya sanar da hakan a wata sanarwa duk da cewa dai kungiyar pengason ta janye yajin aikin da ta fara sakamakon sabanin da aka samu da wani kamfanin man fetur mai suna na konde energy service har yanzu ana fuskantar dogayen layuka a biranen lagos da abuja da wasu biranen najeriya al'amarin da kuma hukumar ta npc ta ce man da za ta samar ya kai lita miliyan 750 wanda za a iya amfani da shi cikin kwanaki 21 wannan yana nufin kenan a duk ranar sa Allah za a samar da tankunan man fetur 300 kenan a birnin Lagos to sai dai a cewar wasu 'yan kasuwa musamman mazauna birnin Lagos suna ganin wannan gazawa ne na gwamnatin Najeriya duk da alkawarin da ta yi da samar da man fetur a ƙasa ba tare da shigo da shi da ƙasashen waje ba kamar yadda Alhaji Ɗanladi Auyu ya shaida mani. da isan Najeriya a da <laughs> lokacin da ya bar mulkin kasa yana mulkin soja to ya manta da lissafin ta kuma yanzu ba haka bane ne abin da isa aka samu aka ce a da alƙawarin da ya faɗa yace an gyara refinery ta Kaduna za ta tabbata hakon tawari da sauran wato badatun man fetur din mu ba za mu sake shigowa da man fetur ba to sun cewa bai san Najeriya ba kuma tsarin da ake ciki na yawan jama'ar mu. To koya sauran masu hada-hada akan titunan birnin Lagos ke ji game da wannan dogayen layukan da ake fuskanta a dai abin da Mallam Husaini wani dan caba ya shaida mani. Eh gaskiya ga yanan dai wani wurin an bude wasu kuma ba su bude ba wanda kuma suka bude wuraren cike to haka nan dai ana ta sha a wahalce kuma sannan ma in ka je da abin hawanka ko ka je da galan zaka siya ka je ka zuwa ma janareto bayan ka siya sai a ce maka sai ka ƙara kuɗi wannan na daban ne nasu ne su masu saidawa kuma sannan idan ma baka ƙara ba a wajen matsamin ma su za su rage za su nuna ga mita zaka gaya ta amma man bai sauka a tankin ka haka duk yana faruwa a gidajen mai to don haka abin da muke bukata a gwamnati mu dai man nan shi muke so in ma wani abu ne wanda ya dace a yi a yi masu a sasanta kuma sannan a ɗauki mataki akan yadda suke kasuwancin nasu. Can say it's available because uh, some of our people now uh, the way they, they behave because this majority of them they have the fuel but they don't want to sell because they want to make more profit. Sheku a wannan malami ya ce na lura wasu daga cikin masu sayar da man fetur ɗin wato gidajen mai suna da man fetur ɗin sai dai ba su so su sayar ne amma ba fuskantar wahalar man fetur ɗin kamar yadda yake a can baya muna ganin watakila sun fara jin tsoron Allah ne suke fito da man fetur din su sayar maybe god is already entered your mind wani direban taxi kenan ke bayyana matsalar karancin man fetur a birnin lagos da dai kokarin da na yi domin jin ta bakin wasu daga cikin manajojin gidajen man fetur a birnin na lagos ya ci tura sai dai daya daga cikin su da ya ce karin faɗi sunansa ko ɗaukan maganarsa ya ce za a kawo ƙarshen karancin man fetur din kafin bikin kirsimati babin yadda murai amurka daga lagos